السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin shida, daidai da tara ga watan julai shekara ta biyu da biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alal wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba kamar yadda malam ya ɗauko a cikin muƙaddiman wannan littafi yana bayyana mana kuma yana fayyace ma al'umma wannan tafarki na salafiyanci shine kadai nagartaccen tafarki daga cikin tafarkai wanda al'umma suke nasaba kansu zuwa ga irin waɗannan tafarkai ɗin domin shine tafarki wanda aka bi aka tabbatar da cewa babu wani abin da yake da alaka da shirka ko bid'a ko son zuciya ko al'adu ko goyon baya mara dalili ma'ana ta'assubanci tafarki ne wanda ya samo asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sahabban shi kamar yadda malam ya fayyace mana bayani a baya da cewa a lokacin da aka samu matsala dangane da bayyanan kungiyoyi da soye-soyen zuciya da sunan addini magabata na kware a wancan lokaci sai su ga dacewan shiru a danganta kai ga addinin musulunci kadai to al'umma ba za su fahimci cewa waɗannan sun yi tawaye ga aƙida ta ƙadariyanci ko aƙida na hawarijanci ko aƙida na mu'tazilanci ko jahamiyanci ko murji'anci ko jabariyanci da sauransu ba dole ne cin da waɗannan mutane suna danganta kansu da cewa wai su ma musulmi ne kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana bugun ƙirji da cewa ma shi ne yake kan addini na ƙwarai to sai malamai su ga waɗannan da suka ɗebo shirme suka ɗebo abubuwan da yake shirka ne da bid'a da kafirci suka shigo da cikin addini kuma suna danganta kan zuwa ga addinin to ya zama wajibi waɗanda suke kan addinin a bisa fahimtar annabi da sahabbai su bayyana kansu sannan kuma su raba kansu da waɗancan mutanen daga nan ne suka raɗa ma kansu suna ahalus sunna wal jama'a su wane ne ahalus sunna su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda da izinin Allah za mu zo a cikin littafin in mun ƙare wannan muƙaddima, za ka ji dalilai ƙarara da suka zo suke tabbatar da wannan suna na ahalus sunna tun a zamanin annabi fa an gane wannan da kyau ku, amma a danganta kai zuwa ga wannan suna na ahlus sunna wal jama'a kamar yadda malam ya bayyana mana sai bayan bayyanan waɗannan ƙungiyoyi na ɓata tukuna domin mutane su gane to su waɗannan su ne waɗanda suke kan tafarkin sahabbai ba je ko'ina ba sai Allah madaukin sarki sai ya ma ahlus sunna aiki amma ta bakin waɗannan yan bid'a su da kansu in sun tara gayyan tsiyansu sai su ce ɗariƙatu salaf mana hanyar magabata aslam wa adyak wai hanyar waɗannan magabata wanda suke cewa sai an bi sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai to hanya ne wanda in ka bi ka zauna lafiya ba ka da wata matsala ba za ka shiga cikin kunci ba kuma wannan kuncin duniya da lahira amma hanya ne wacce take kulle take cunkushe take da rauni take da kuntata duk abin da ka zo kai malami ba za ka zage kwanduwanka ka faɗi san ranka ba so da su abin da waɗannan 'yan bidiyoyi suke so a rika faɗi sanka ko faɗi san ranka ko zaɓi sanka a cikin al'amarin addini wannan tabarkin ko ba wanda ya isa don duk wanda ya yi ƙura zai magana sai mu ce da kai ainihin dalil mai dalilinka dalil kowa alkitabu sunna in ka zo da alkitabu sunna sai mu ce ala fahami man a bisa fahimtan wa in ka zo da shi ala fahami salafin umma sai mu ce mara balali mara balali amma in ka zo da shi ala fahami fulanun wa fulan sai mu ce la mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi fakihi wauta ne ana ce ma annabi ya ce kana cewa wane ya ce wa izasta dalla ya kola kalal akhtalu irin waɗancan 'yan bida duk sanda aka ce aina dalil sai ce kalal akhtalu wai malam akhtali ne ya ce mu ku sunna wal jama'a wanda muke bin qur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kana taba mu kace aina dalil sai mu ce ad-dalil fil qur'ani was sunnah al'ilmu ma kana fihi kala haddasana fa ma siwa zaka fa duk abin da ba qur'ani ba ba hadisi ba ba fahimtar sahabbai ba wannan kururuwan iblis kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ana nan ana tafiya a bisa haka to sai waɗancan 'yan bida sai suka ga kasuwansu ba ta ci ahalus sunna sun kwakushe jama'an sun basu da shirme to sai suka komo su ma sai suka ara sai suka yafa sai suka irin na barawon zamani kasan shi barawon zamani shi zai suri kayanka ka bi shi kana ihu barawo shi ma a gaba yana ihu barawo kaga na dama da hagu da na can gaba suna waigawa su ga waye barawon sai a harka neman wani a gaba ashe ko ne mai yawan kakatin ma shi ne barawon kasan barawon zamani haka yake kana ɓarawo yana ɓarawo kana ɓarawo yana ɓarawo ɓarawo zamani ke sai waɗancan sai suka komo su ma sai suke danganta kansu zuwa ga ahalus sunna wal jama'a don ka taba ce mu ma ahalus sunnati ne mu ma ahalus sunnati ne kasan ba wanda zai yadda ya zama cikin ahalul bid'ati kun gane wannan da kyau ku to shine sai malaman suka ce in kun san wata ai ba ku san wata ba mu ahalus sunna ne wal jama'a ala fahami Salafin umma ala fahami salafil umma mu muna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtan magabata na kware na wannan al'ummar to daga nan ne kuma sai asirinsu sai ya fallasa sai asiri su ya tonu sai aka ci birki sai aka kiki kaka cewa mu za mu bi alkur'ani da hadisi don su ne dalilan da kaɗai allah maɗaukin sarki ba duk wani musulmi dama ya rike su ya addini amma ba a bisa fahimtar mu ba ba a bisa fahimtar malamin mu ba ba a bisa fahimtar malamin ku ba a bisa fahimtar malaman farko almajiran manzon Allah da alkur'ani ya sauka suna nan yana da ɗimi-ɗimin shi manzan Allah ya karantar da su suka yi aiki Allah maɗaukin sarki ce mara ba dama haka muke so kuna gane wannan da kyau jama'ar annabi to a haka za mu fahimci alkur'ani da sunna in Allah maɗaukin sarki ya so to ya ɗauko mana waɗannan bayanai da cewa a sunnance a musulunce ba laifi ba ne ka danganta kanka a ce maka sunni ko a ce maka salafi saboda sunni nisba ne zuwa ga ahalus sunna a ce maka salafi nisba ce zuwa ga salaful umma Allah maɗaukin sarki ya samu dace sahabbai dai su ne ahalus sunna wal jama'a sannan kuma su ne salafus salih malai ce wa annad da'awata ilattiba'i salaf kaga da'awa kiran mutane akan cewa su yi addini irin addinin da annabi da sahabbai suka yi in za su yi mu'amala su yi mu'amala irin mu'amalan da sahabbai da manzan Allah suka karantar to wannan shine kaɗai tafarki na kwarai da ya zama kowane malami ya tsayo wajen ya ga ya kira al'umma cewa a rungumi wannan tafarki don wannan shine kaɗai jirgin tsira awi da'awata salafiyya malai ce kaga ita wannan da'awa na salafiyanci inna ma hiya da'awatun ila al-islam haq kiran mutane ake yi akan cewa ku zo ku bi musulunci na gaskiya duk wani aqida da duk wata da'awa da duk wani shiriri ta kiran mutane ake yi zuwa ga si wani addini na jamu addinin da ma anzalallahu bihi min sultan Allah maɗaukin sarki bai saukar da wani dalili tattare da wannan abun ba a ƙashin gaskiya duk in ka buɗe akwatin waɗannan aƙidin da muke faɗi da wasu su ma da za mu zo mu faɗe su a nan gaba wallahi da ƙazanta ba abin da ke ciki ban da hayaniya da ɗarkaniya da tarkace ba abin da suka tara shi yasa kira zuwa ga bin magabata kira zuwa ga a zo a rungumi wannan da'awa na salafiyanci to kira ne zuwa ga a rungumi addinin musulunci na gaskiya asalin addinin da annabi yayi wanda Allah madaukin sarki ce wala na illa wa antum muslimun addinin da Allah ya ce inna dina inda lahil islam addinin da annabawan Allah suke roƙon Allah ya kashe su a kai waffani musliman wa alhiqni bis salihin dukkanin wannan shine kaɗai abin da za ka rike ka samu ka tsira kuma ba mu ne farau mu da musulmi ba annabi ibrahim ma musulmi ne sannan duk wanda suke tare da shi ma musulmai ne huwa kumul musulmi na min qablu wa fi haza tin ne duk mabiya annabawa da manzanni sunansu musulmai mabiya manzan Allah su ma sunansu musulmai amma lokacin da aka zo da tarkacen nan da hayaniyan nan ne dole sai an tantance sai an rabi an gane suwaye ba suwaye ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu yake cewa wa ila sunnatul mahada sannan da'awa ce wacce ake kiran mutane su zo su rungumi tsantsan sunna tsuran sunna babu garwai kar a yi sunna algushu kar a zo da abin da ba nata ba a ce natin ana gane wannan da ku Allah madaukin sarki ya sa mu zama daga cikin waɗanda ke rungume da addinin musulunci na gaskiya da kuma bin sunna tsantsan sunna ba tare da garwaye ko algushu ba wa da'awatun ilal audati ilal islam sannan wannan da'awa na salafiya da'awa ce wacce take kiran al'umma cewa a komo ma'addinin musulunci madaran shi kama unzila alan Nabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka saukar ma annabi musuluncin yadda yake duk wani wanda ya zo da shirmi duk wani wanda ya zo da shirka da wanda ya zo da bida'a da wanda ya zo da ra'ayi da son zuciya da al'adu da kowane ta ya cire a koma tsantsan addinin na gaskiya watalaqahu anhu ashabuhul kiram a koma ma addinin da sahabbai suka koya kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kwala shakka mala ce babu kokonto babu tambaba babu jin ɗar na shakka a cikin zuciyar mai imani na hazihi da'awa kun wannan da'awa na salafiyanci ita kaɗai ce da'awatul haƙ da'awan gaskiya sabu ilaiha sannan ko mutum ya danganta kan shi zuwa ga ita wannan da'awa ta salafiyanci to danganta kai ne zuwa ga da'awan gaskiya wanda ya zama wajibi dukkanin musulmi ya tsaye a kanta da wannan da'awan ne ba za ka taba jin wanda yake kan wannan da'awa bakin shi akwai alaman shirka ko bida'a ko tsiwa ko rashin kunya ko kuma kalmomi na rashin da'a da rashin kan gado ba babu kwata-kwata a ciki Yadda ka ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun raye kai ka ce kaman wasu mala'iku ne suke yawa a bayan kasa ko to in muka rungumi wannan tafiyan da gaske muka tsabbaka ta cikin aiki a sarari haka al'umman za su zama an gano wannan da kyau ku? yanzu fara kasan nan fa cewa ke in kana son ka ga waɗanda suke yin addini irin na sahabbai to je ka samu yaran na 'yan salaf ba yara ba ne manyan mutane ne 'yan salafiya saboda jama'ar manzan Allah ne fa'in lam yashabu nafsahu an fasahu sahibu idan ba da dacen sun yi abota da annabi kai tsaye ba haƙurtar da kanka ai ka yi abota da sunnonin manzan Allah kullum kana cewa ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ƙalar sahabatu laisa bittan wihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasulu wa bainar ra'ayi fakihi kullum magana manzan Allah ce a gaba ana zuwa maka da maganan wani da su wani da su wance sai ka ce a aje su ba za a ɗauki maganansu ba maganan manzan Allah za a ɗauka ni'imal matiyu tilil fata asaru la targabanna anil hadisi wa ahlihi farra'ayu laylun wal hadisu naharu wal rubbama jahil al fata asar al huda wa shamsu bazigatul laha anwaru madalla mara balale da mutumin da ya runguma hadisan manzan Allah sune abin bin shi amma taɓewa ya kai taɓewa ga mutumin da za a ce Allah ya ce annabi ya ce shi kuma ya ce a mu mu da bakin magana mu mu da ra'ayi a kana da shi ya yi amma dai akwai ran da mala'ikun Allah za su ratsa ka za ka gane maganganun da ka faɗa akwai ranar ƙin dillanci ranar da za ka ci jibga Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu shi yasa zaro kulla ƙaulin inda ƙaulin muhammadi maganan kowa ka jingine ta inda aka ce ga maganin mai gidan duka shine manzon Allah inda ƙauli muhammadi fama aminun fi dinihi ka mugamiri yau ka haɗa wanda yake da aminci cikin addinin shi da wanda yake kan tafi ce sa maganan ka ce shehi ne ko ka ce wali ne ko ka ce waye ne da duk su wane wane wane dukka zubar da su Allah ka kawo manzon Allah ni dai mamman ya ishe ni kai ya isa baban kowa dan ba mai kin halin shi sai ku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba dan shi ya girma makka ba shi bugun dan kowa abadan baka jin farar jama'a taimaitar in dai annabi ya magana kaji wani yana da magana a kanta to yana daga cikin bakar jama'a in ko kaji annabi ya faɗa magana an ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ansa an ci gaba da aiki to wannan farar jama'a ce da ba ta mai Allah ka sa muna cikinsu ya ƙola shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas ad-dimashqi alaihi rahmatullah shehun musulunci ce la aiba ala man azhara mazhabar salaf babu aibi ga wanda ya fita ya daga tuta wajen bayyana mazhabin magabata na kwarai sahabban manzan Allah mun gano wannan da kyau ku a wannan kasan Allah ya ma shehu nan albani wannan baiwan yallahi darra shekh malam duk abin da ya kamata ya yi ya daga tutan magabata an ji ta a ko'ina an ji dirinta a afirka mun gano wannan da kyau ku cewa jama'a a komo zuwa ga islam alhaq ila sunnatul mahada ila tariqati salafil umma ya yi kira zuwa ga lalle a koma a yi fahimta irin fahimtansu Allah ya saka mai da aljanna wanti sabu ilaiha da kuma ƙoƙarin danganta kai zuwa gare ta wannan ba aibi ba ne a wai tazza ilaihi ko kuma shi a ƙoƙarin danganta shi zuwa ga ku ne yan salafiya ka ce e salaf e ku ne e eh, yana ga hadisin nan e ba ku maganin kowa sai na annabi e yanzu kai ba ka da fahimta annabi da sahabi e da abin da aka ce ka ce me eh mun gano wannan da ke ko har yau bai faɗi me yake son ya faɗi ba nan baka ce mai eh ba baka san me yake son ya faɗi ba kai ne mai bin annabi eh kai ne musulmi eh kai ne baka da fahimta sai na annabi da sahabbai eh karshe ce kai ne wanda ke son ka shiga aljanna sai ka ce me eh kai ne wanda baka son ka shiga wuta sai ka ce me eh kai ne mai biyayya na da'a sai ka ce me eh kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma da zai juya ya ce ku ne wani kuke bin bid'a sai ka ce ana ku ne suwa batatu ku ne suwa ke son shiga wuta ku ne suwa ne marasa kunya da tsiwa ga manzo Allah sai ka ce ku ne kun gano wannan da ke ku domin ku ne kuka zo da abin da annabi bai zo da shi ba ku zo da abin da annabi ba ruwan shi da shi annabi cewa ya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di addu alaiha bin nawajis sai ce alaikum bi muhdisatil umuri kul ka ku da bin sababbin abubuwa kirkirarru fa inna kullu muhdisatin wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin aish khalas kun gano wannan da kyau ko uwa abu da wata matsala kana zuwa mana da aya sai mu ce wayar ga ka fassara ta da kuma fahimtanta in ga ce malam wani sai mu ce mai haɗa mu da shi fasinja kuna mota ɗaya ka biya ya biya yana saba dokoki kun banda kana da tabuwa kana musulmi yana musulmi waye direban musulunci <laughs> su ai musulunci to dan menene na biya ka biya ka koma gefe kana samun doka <laughs> a wani dalili eh ha wala dan dako ya rika mai kaya abin nan shifta malamai fa da fa aka ba su fa jama'a ga sunna yana ƙara sai koma yana cewa jama'a ga bid'a imana eh kana ƙarawa akan na Allah da na annabi ya zama me kana ragewa ya zama me kana musanyawa ya zama me ai malami yana kin isar da abin da aka ce isar yanda yake ko to ya koma tallan bid'a kuma to kaga bai da wani kima kuma da za a bashi shi za kai tallan abin tsantsan shi kai tallan abun tsuran shi ka isar da sakon da yake sai ga Allah maɗaukin sarki ya tsere ma mutuncinka an gano wannan da kyau ko Allah taimake mu tafiya kan wannan tafarki bal ya yajibu qabula zalika min malai duk wanda yake kira zuwa ga wannan tafarki na magabata wajibi ne al'umma su karɓi wannan da'awa daga wajen shi dole ne in an yi kira a ansa maza da mata yara da manya ansa da'awatu salafiyya kun gano wannan da ku ba ga Allah madaukin sarki inda ya samu abun albarka ba ana da'awa sai ga jama'a duk sun zo sun ansa duk jama'a sun zo sun bi duk jama'a sun zo sun runguma ana ta yadawa duk inda zaka je in aka sa wa'azi in dai ba a bisa wannan da'awan bane to ba wanda zai ji kun gano wannan da kyau ko sai dai harkan ta kuma family and friends an gano wannan da kyau ko amma in ba haka ba na rantse da Allah ba yadda za a yi mutane suke kan cikin hallaka suna gani ido da ido hmm, Allah ka tsere mana imaninmu mahala yake cewa fa'innan mazhabar salaf kunga wannan mazhabi na magabata la ya kona illa haka wallahi ba abin da ke cikin shi sai gaskiya ba abin da ake kiran mutane cikin sai mai sai tsabin gaskiya shi sa ibn timiya ya faɗi gaskiya kowa ya rungumi wannan tsari macen aure in kin je islamiyya da'awa salafiyya in ginin sha'ani ne da'awa salafiyya kin je asibiti ma da'awa salafiyya duk inda kake kaɗa ga tutan da'awa a salafiyya Allah madaukin sarki ya samu dace mala ce wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunna al kabir hakika limamai da shehunan musulunci na gaskiya suna da gudunmawa da suka bayar akwai rawan da suka taka mai kyan gaske fi da'awati ila sunna dangane da kiran mutane zuwa ga da'awa akan arungumu sunna kadai wal audati ila tariqati salaf da kuma jawo mutane akan cewa su koma matafarkin magabata wa manhajihim da kuma wannan asalin manhaji din walittida'u bihim da koyi da abin da su magabatan suka kwaikwayo daga annabi wa min haula ila imma daga cikin waɗannan limamai da suka tsayewa tsayewa irin ta daka kafansu bata zame ba ba su rawan kafa ba kuma ba su fitan kafa ba akwai malik bin anas imamu malik imamu darul hijira la yufta wa malikun fil madina wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da ahmad dan hanbali imamu ahlus sunna wal jama'a wa ibn khuzaima wa ibn abi asim al asra wal asfahani wal ajurri wa ghayruhum summa shaykhul islam ibn taymiya daga nan sai shaykhul islam ibn taymiya ya cafa aikin wa talamirihi da almajiran shi kabunul qayyim kamar ibn al-qayyim al-jawziya wa ibn abdul hadi wa ibn kasirin wa zahabi male ce ma shekul islam muhammad bin abdul imamu da'awa haka aka yi ta tafiya manyan malamai suna ansa har aka zo kan suwa su shi ɗan hodiyo manyan bayan allah su muhammad bello su abdullahi gondo suna na asma haka da'awa dai manyan malamai suna ta karba ana ta kokari ana ta ƙoƙari har zuwa ga shekul islam mufti diyarin najeriya a shek wakar muhammadu gumi allahu arhamu mala ya ɗauki da'awa ana ta gwagwarmaya ana ta gwagwarmaya ana ta ƙoƙarin raddul azhani ila ma'anul qur'ani a dawo da hankulan mutane zuwa ga tsantsan ma'anan alqur'ani ana ta ƙoƙari ana ta ƙoƙari zuwa ga kira mutane zuwa ga tauhidi kun gano wannan da kyau ku a kira mutane zuwa ga tsantsan addinin da annabi ya zo da shi zuwa ga al'umma su rike su ba duk wani tarkaci mun gano wannan da kyau ko ya rubuta littafi al-aqidatu sahiha bi mawafaqati shari'a ubakar Gumi kenan bai tsaya nan ba ya komo an yi da larabci an yi da larabci ya ce kai jama'a karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗaya ga musulmi gumin alheri da abin da ya faɗi gashi ya bayyana yana kwantawa suka ce har hankalinmu ya kwanta aikan ka ce kwabo Allah maɗaukin sarki ta da shehun albani ba da jima ba sai ga shek jafar mahmud adam sai ga malaman suna suna ta bulbulowa wahun min kulle hadabin yansilu ko ta ko kawai alheri ya kama najeriya ya kama afirka ya kama duniya ko ina yi ake in ka zo nan najeriya ka ji abubakar kuma na da'awa kana zuwa sham sai ka ji muhammad nasir dinar albani ya dafi kana kara sawa maka da madina sai ga bin bas sai ga usaimin sai ga bauzan sai ga shik jibrin sai ga kaza sai haka dai ko'ina musulunci ya kama ko'ina ke yasa yan bidi'a suna shan rukun kazan kuku wannan yasa in ka ji farmaki in ka ji hari malamin sunna ke kaiwa to a kashe malamin bidi'a bata igiya a daura kashi ko a bata igiya ba gara a kyala kafiri ta rayuwar shi ba ai kana jin farmaki to na sunna ake kaima kuma har yau an kasa durkusar da sunnan saboda Allah ne ke tafi da kan jirgin tajiri bi a ayyunina. jaza'an liman kana kufir Allah ko za su kashe dozin su dozin su dozin wallahi sunna tana nan a tsaye daren dakam kuma billahi al'adin ba za mu ja da baya ba mun gano wannan da kyau ku? wai mu janye jiki wai mu zuke saboda muna tsoron kisa muna tsoron ɗauri muna tsoron a wulaƙanta mu a zage mu a tozarta mu a yi mana ƙarya a yarfa mana abin da ba mu ci ba Bamu sha ba ba taka ba mu baras ba saboda nema abin duniya billahi lazi no going back yasa duk inda ma ka je ka ce sun ce ba gudu ba ja da baya ba canzawa ba kuma no compromise duk wanda yake tunanin wai za a zo wai a ce wai ai wani burin burin kanki da borin yaudara to wallahi ba da mu ba in za ka dawo kan hanya ka dawo kan hanya in ko ba haka ba ko billahi al'adim wannan juyin juya halin sai ya cinye ka kana nan kana cewa muna ahlus sunna muna ahlus sunna muna salaf muna salaf ana nan za ta ce kai gemin ma ba irin na salaf bane gemin ka irin na abla dan ubayyin yayi sha sha sha gano wannan da kyau ku ba wani tunanin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine sai malai yake cewa wa immatu da'awati min ba'dihi an samu limaman da'awa wanda suka tsaye tsayewa irin tadaka irin sal amiru sanani sun tsaya kan wannan da'awa cewa sai an koma matafarkin magabata mimma adda ila zuhuri tijahi salafi cikin waɗanda suke ƙoƙarin suke himma akan bayyanar da a fuskanci tsari da da'awa irin na salafiyanci alamar tarih in ka bi doron tarihi da zamanna da shuɗewar malamai da ayyukansu haka za ga malamai sa ta ƙoƙarin raye wannan manhaji ɗin malin ya ce yastake usasu dinihi ana ƙoƙarin shayar da foundation na wannan addini wa kaidatihi da wannan tsantsan aƙida na magabata na kware ana tsatsafo shi ne min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga littafin Allah da kuma sunnar annabi wa siratu salafi salih da kuma sira na magabata na kware wa yuqawimu kulli tiyari tiyarin bid'i sannan wannan tabarkin ko to duk wani hayaniya na bid'anci suna karo ne lillahi al'adim jama'a ba wani maganan wai a yi suwa da suna da bindiga suna da bama-bamai suna da kaza su kisa in dai tiyar albidi ne aka zo da shi ko to ka'idan wannan manhajin to gaba da gaba ake yi ba a yin shiru ka ce malin da Allah a yin shiru kasa kashe ka kai wakilti yoma wakilin thaurar ahamar tun ran da aka cinye jansan ni na san cinye ni tun ran da na san an kashe malin jafar na san ni ma za a kashe ni ana kashe malin albani na san za a kashe ni mun gano wannan da kyau ku? ana kai malin sani ya haya hari san za kai ma san za a kai maka kun gano wannan da kyau ku? kar ka tsaka a cewa to yaushe yaushe yaushe mutane ba zuwa suke kawai screening ba wa'azi suke yi wa'azi suke ba cin abinci aka je yi ana buɗe baki a jos ba aka je aka jefa musu ba kuma wai waɗanda aka ba kwangilan yin wannan aiki na wannan ɓannan wai nara dubu ɗari biyar aka biya su 500,000 sama da ran mutum ɗari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yayi gaskiya yake cewa lokaci zai zo mutum ya kisa a tambaye shi kai me yasa kai kisa da naji hiran da ake da su san da ake binciken su cewa suke kawai an dai ba su yanci ku je ku yi su ba su ma san wanda suka je kashewa ba wallahi ba san me yake yi su dai an ce zai siga kuɗi Allah shi kyauta to shine sai yake cewa ya khurja an hazil usas duk wani bid'a da ake kokarin kawa dan a gurbata wannan tsari na tafiyan salafiyanci to wannan da'awan na karo da wannan sai ta fidda shi daga cikin wannan tsarin addini kab domin jama'a su zama a kan addini na kwarai shi yasa wannan tafiya namu dole ne ku fahimci sai an yi at-tasfiya summa tarbiyya alal musaffa sai mun tace shi yasa ko cikin mu da muke nan ko ana tafi duk wanda muka ga ya zama bori ka san bori a cikin gida ake samun shi ko in an bar shi me zai yi zai bata miya mun gano wannan in mun hada da burtuntuna dama burtuntuna a cikin abu mai kyau take bayyana don an ga burtuntuna in mun zo muna riga duk wani kokos daga wani kasa da wani sai mun kokari mun baka ce mun rege in ma ne mu tace mu fitar da asalin gasara mu ware dusa sannan mai tarbiyya alal musaffa kun gano wannan da kyau ku dama haka madina take tanfi kiruha duk wani hayaniyanta kawo da shi take gefe Allah ka tsaya mana ka tabbatar da mu ka tsare mu da tsarewanka kare mu da kariyanka Allah kare mu daga dukkanin wani zamiyan kafa ko fitan kafa akan wannan manhaji Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum